الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت غرفتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو بعيد أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العبد ورب العرش العظيم وربنا ورب كل شيء خالق الهب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناسيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت آخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لقد عنا الديون وغننا من الفقر اللهم قد عنا الديون وغننا من الفقر اللهم قد عنا الديون همومنا وبدنا من الفقر اللهم فارج الهم وكاشف الكرب ومجيب دعوات المضطرين رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تؤدي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أنت ترحمنا فرحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك اللهم أسلي لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأسلي لنا دنيانا التي بها معاشنا وأسلي لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وبريانا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم عن أيماننا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بين أيدينا بسم الله الرحمن الرحيم من قلبنا بسم الله الرحمن الرحيم من قلوبنا بسم الله الرحمن الرحيم من جميع جوانبنا نعوذ بسم الله الرحمن الرحيم قابل علينا بنواتينا نعوذ بعزة الله وعظمته وبعزة الله وقدرته وبعزة الله وسلطانه وبعز جلال الله وبعز الله من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما تحت الثرى ومن شر كل دابة ربنا آخذ بنواتيها إن ربنا على صراط مستقيم اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم زدنا ولا تنقصنا وآتنا ولا تفرقنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تؤثر علينا وارض عنا يا رحمن اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد يوم وتدرن شابير غوثر غوثر رمضان hijirar maza Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu daya kuma ce wanda yake yana lahiya da kuma ya mace shi wato yau daren sha biyar ga wata ramadana wato wannan talata ta yau daren sha biyar ga wata allah da albarka sunayenka duk alherin da hadisai suka ce kana saukawa daren sha biyar ga wata ga ciki ne Allah ka azaita mu alherin Allah ka azaita mu alherin kuma ka yi muna ƙari ma ga alherin da ka saukawa wanda dare ka ƙara mana da albarka sunayenka kuma Allah tawassuli wasu gare ka da sunayenka da imanin mu da kai da azumin mu na Ramadana da ayyukan namu na alheri ka ba mu kariya da tsaronka daga shirorin masu nihin mu da shiri na boye da na bayyana na kusa da na nesa wayanda mun ka sani da wayanda ba mu sani ba duka kasar su Allah kai mana maganin shirin ka shirya ɗaya ka shirya iyali ka sa masu albarka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 وإن كبتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم to wa ba da tafkiri da mawaka alal musulmi na bayan an tunatar da musulmi da abinda ya auko gare su fi gaza wata hunaini wajen yakin hunaini to yan hal magana yana isa fi sha'anin mashirki na ga sha'anin mashirkai wa ya ji halar wajen dani abin nan ya kusha arnon ido yana sanya damuwa ana jin alamata ga zukata wa ya hasala da zalika a abin nan a takado ta don haka tunda mashirkai sun ci zarafin musulmi fa ne damuwa tana cikin zukatan musulmi to daga wannan in an ka ba su umarni cewa su yanke alaƙa kowace iri da mashirkai to suna karɓa. don haka fa ya hasulu da zalika taqatu kace alaka da mushrikai yana iya tabbata a attamu cikakke bayin da fariqai ne tsakanin jama'a gabi saboda cin zarahin da suka wa musulmi yayi yawa fa sai Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ko wanda suka yi imani innamal mushrikuna najasun dama mushrikai najasa ne ƙazar mushrikai kazanta ne da hausa ba ne saboda daudar da a cikin zukatansu wa hum najisu alma'ana wai su najasa ce ta ma'ana lalhasi ba ma najasa ce wanda aka iya gani ba amma dai ga ma'ana ana ce musu najasa amma ba najasa ce kamar ga ta kashi ko boli ba falhayyo hayyu duk wanda da shi mai tsarki na da taharatul hasiya tsarki wanda yake ana iya gani ana iya taɓa shi wal kafiru najisun bin najasatil ma'anawiyya kahiri najasa ne amma najasa ta ma'ana to ku faɗa musu daga yau wala ya karabar masjidil haram mushrikai ka su koma kusantar masallacin harami ai la ya dafalu al masjid faqat wato masallaci ka su shige shi tunda makka garin makka gari na wanda suna aka haɗi mushrikan wannan lokaci su mutanen makka suna an mushrikan ba wasu ba suna sun ka kore manzon Allah daga makka suna yaka wa'azi suna cewa la tad'uhu innahu sahirun kazzab kakku yi mai a mai sihiri na makaryaci na su mutanen makka na kai mai wannan in ya ga baki ya to kun ga suna aka ne to ba su shiga masallacin haram ba shi na suka alfahari da shi ba Allah ya ce to ya hana masu shiga ciki ne ai da kulu, al da faqat kar su shiga masallaci kawai amma wa yadkhuluna makkata lit-tijara suna shiga makka don kasuwanci na waje ma ba na garin makka ba na waje ma na iya shigowa makka su kawo sana'a ko su sai sana'a amma dai in sun zo kasu su shiga masallaci wa yukhaffafu alaihim fil haraji kuma ana sauƙaƙa musu haraji Idan hamalu ta'ama ila ta wala madina in sun dauko abinci zuwa makka da madina to kudin da aka biya na haraji na harajin kaya na shigowa da kaya to kahiran da suka dauko kaya za su kai makka to ana ana rage musu wayannan wayannan kaya ana rage musu haraji don abin nan don sauƙin al'amura, don a samu sauki su yi ta kawowa daga sai abinci ya sauƙi makka da madina wa alaihi malikiya akan wannan magana malikiya suke akan wannan magana malikiya suke su malikiya a wajensu suna kahire na shigowa makka amma ba su shiga masallaci wakila wasu malamai sun kace la ya harma al-harama zimmina aw harbiyin kahiran yaki ne ko kuma kahiran amana ne to ba su shiga makka gaba ɗaya wala na fi jaziratil arab kuma ba su zama cikin eh, yankin ƙasa wadda aka ce ma aljazira ba su zama ciki wa na fi ghayriha amma suna tsayawa wasu wurare min biladil islam cikin garuruwan musulunci amma dai jazira ba su shiga wala yadkhuluna almasajida ba su shiga masallatai gaba dai illa bi iznin min muslimin sai da izini na musulmi in musulmi ya ba kare izini don wani aiki da za a yi masallaci to ya halitta su shiga amma in ba wannan ba kasa koma masallacin ka'aba ba da aminin haza bayan wannan shekara a ta da hijira shekara ta tara da hijira wa na nahyu ya katadi adama hudurul mushrikina musim alhajj wannan hanin ya hukunta cewa mushrikai ba su zuwa taron aikin hajji to su mutanen makka ba manoma na ba kawo musu kaya aka yi to in an ce ba a shigowa makka kun ga kayan ba za a kawo kayan ba tunda kahire na ka noma a wannan lokaci sai Allah ya ce to ku yi hankuri mutanen makka wa in khiftu ailatan in kun ji tsoron talauci fakara fa sawfa kuma, kuma Allah haƙiƙa Allah zai ba ku wadata min fadali daga falalati amma da sharadi in sha'a in ya ga dama ba wai alkawari na an kai muku ba a'a in ya ga dama zai ba ku arziki wa kada aganahu bil haƙiƙa ko ya wadata su da nasarori da aka samu wa jizya da kuma jizya wa qawluhu da yace in sha'a ayyada bihi al'amra yayi kaidin al'amarin da in sha'a litan qadiya al'amalu ilahi ta'ala don duka gurace gurace ta yanke ta koma ga Allah kowa ya sani Allah kamar yace to in ya ga dama zai bai liyo nabbihu don abin nan a tunatar da su liyo nabbahu don a tunatar da su ala anna ala annahu mutafaddilun bi zalika cewa Allah kyauta ta yi baiwa ta yi ba wai sun cancanta ba baiwa ta yi bi zalika a cikin wannan wa annal gina al-maqul bi alqawlin da yake cewa fa sawfa yughnikumullahu min fadlihi insha to ba duka ga kowa da kowa ba ya kuna libadin kuna ba'd zai kasance ga wasu banda wasu kamar yanzu in kuka ji wannan gari na jega za ku ga wasu na da arziki wasu ko talakawa ne to haka nuna kani ba yana ne kowa da kowa arziki za a mai ba a ana ba wani wani kuma ya zan mai kuɗi wani ko ya zan ɗan ga aikin mai kuɗi wa bi amin duna amin kuma wata shekara ba kowace shekara ba inna allaha alimun bil ashiya'i kulliha lalle Allah masani na da abubuwa dukansu hakimun Allah mai hikima na fi sun ihi a cikin aiki ne ya Allah ya alimu ya hakim da iliminka da Ka Allah ka ƙara mana ilimi da hikima kuma ka ƙara mana tsoronka da ibadaka da kalafi da mutaba'a da lahiya ta karka ka ba mu kariya da tsoronka! duk abin da a cikin zukatan ga na tsoro Allah ka amintar da mu ya alimu ya hakim wa huna intahad su bil mushrikin anan darsi da aka magana kan mushrikai ne ya kare darasi kan mushrikai to nan ya kare wa amma darsu tali amma darasi mai zuwa wa innahu yuqarriru mawqifa shi zai tabbatar da matsayi ma ahli kitabi tare da ahli a al-yahud wa nasara wa huwa qitaluhu shine ya karsu li'annahum manharifuna an kutubihum dan sun sun karkace ga littafansu wa in ma an yufiwo ila ad-din al-qayyim ko dai su dawo ga addini madaidaici allazi huwa al-islam wanda shine musulunci wa in ma an yu'dul jizya ko kuma su bada jizya wa bi zalika yubayyinu wujuha inhirafi to a cikin wannan darasi zai bayyana huskokin karkacewa yahudu wa nasara wa suluki ahbarihi da irin sulukin malaman yahudu wa ruhbanihim da malaman nasara alladina ittakhazuhum alaha wa inda su yahudu sun ka riƙe malamansu a habaruhun alloli su nasara sun ka riƙe ruhubanuhun alloli Yi hallo na lahun maye ya sha'un suna halitta musu abin da sun ka ga dama wayo na alaihim Maye ya sha'un suna haramta musu kuma abin da sun ka ga dama su halitta musu su haramta musu wa ya kuluna amwalahum bil batil suna ansar dukiyoyinsu suna cin dukiyoyinsu da banna wa yasudduna an sabilillah kuma suna danne mutane daga hanyar Allah wa qala wa qatilul ladhi qatilul ladhi la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون الذين آمنوا بالله الله ولا باليوم الآخر ومضاف إيماني دران اللاهرة فأقو يا إذن وإلا فأعمل لنا وإلا فإذن وأدوان الله إذا كنا إيماني دران اللاهرة من أعمل لنا إيماني دران اللاهرة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم

shari'a ba a imani bayan sun imani sannan za a ce ku yi sallah ku yi kaza wata yi na alaiha kuma za a yi musu azaba a kansu ziyadata ala azabil qabri ƙari ga azabar kafirci kun ga ai ya ce ya yi ma wasu azaba sai ce ula'ika humul kafaratul fajara azabar da an kai musu linki biyu azaba biyu ta an kai musu su kahirai ne su fajirai ne aka yi musu azaba biyu azaba kafirci da azaba fajirci don haka ya ce za su kan samu ƙarin azaba wa wasa yi azabu na alaiha za su kai musu azaba a kan hukunce-hukuncen shari'a da sun ka saba ziyadatan ala azabar kubur ƙari ga azaba kafirci a yi musu azaba kafirci a yi musu azaba rasta na tauhidi wato kayan maye da riba da alade da sauran abubuwan da suka yi wanda ba na kware ba duk za a yi musu azabarsu wala ya dino na dinar haƙƙi sabiti kuma ba su addini addinin gaskiya a sabiti tabbatacci anna saka lima baka wanda ya shahi addinin da ya gabata yi da shari'a samawiyya na shari'o'in sama wa wal mubdil wannan addini mai batawa da gairi mina adayani ga wani nayi na addinai wa huwa dinul islam shine addinin musulunci to ba su imani da addinin ba su yin wannan addini na musulunci to wayanda a haka min alladhina utu kitaba cikin wayanda an ka ba littahi al-yahudu wan nasara ko yaƙe su hatta yi wadda jizya har sun ba da jizya al a alaihin haraji wanda aka nima gare su shi a jizya wanda aka ciya su baya kullu amin ko wata shekara wa ida'ul jizya idan aka soma jihadi da su to ba da jizya gayatun fil kitab ita iyaka ga littafi sai sun yadda su ba da jizya wal maradu bi ida'iha iltizamu habil uqud abinda aka ni da bashe ta za an lizumta musu su yadda za su bashe ta wa in lam yaji waqta dafiha ko da lokacin da za a bashe ta bai yi ba amma dai in sun yadda su baya an yadda hannu da hannu halin an yadda ai munqadin suna masu jayuwa ko kuma aubi aidihim su kawo da hannunsu la yuwakkaluna la yuwakkiluna biha ba su wakilta kowa ba mai aiko bawa ne ya kawo nashi sai dai bawan ya kawo nashi kai ba ka aika bawa ya kai naka Ba ka aika ɗanka ya kai nashi kowa shi zai kawo da hannu ne ya basuwa da hannu ne an yadda wa musagiruna suna kaskantattu ai adilla suna kaskantattu man kadu ne le hukumin islam sun jayu ga hukuncin musulunci Allah sarki haka musulunci ya kasance doki ƙarfi ne ya yi yawa ya yi kowa ana ja da baya annabi ya ce bada al-islamu gariban wa sayaudu gariban kama bada musulunci ya faru yana bako wanda an musulmi kowa bai yarda da shi ba ana gani ne ya zo da sabon abu maza Allah ya ce to fa sai ya udu gari wannan gaba zai koma bakon nan ya koma abin gudu shi shine lokacin da aka ta shigowa musulunci ya zama maraye amma kuma alama ce ta zai koma ƙarfi don ya ce faɗu ba lalgura ba mara ba aljanna ta tabbata ga baki musulunci sadda ya zama bakon ku sai ya ɗaukaka ya kowa ƙarfi duniya ya ce to zai sake dawa ko zai koma ɗaukaka saboda haka yanzu musulunci yana ja da baya ana kyama ta kasashen turai na nuna mai kyama to mataki na aka kawo wanda musulunci zai kuma ɗaukaka ya an shiga ba ne faɗu ba da gura ba mara ba ma dalla da abin nan baki ba Allah ka tosaya mana ka ɗaukaka musulunci da musulmai baki ɗaya ka walakanta kafirci da kahirai baki ɗaya ka taimaki bayinka masu tauhidi mu da Allah ka sa mu cikin bayinka masu tauhidi wa qalatil yahudu وقالت اليهود عزير بن الله وقالت nasarar masu ذلك قولهم بأفواههم لداود قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يوفكون so وقالت اليهود يا وسنتي وزير بن الله وزير الله وقالت النصارى نصارى كما سنتي المسيح عيسى ابن الله أعلم zalika qawluhu wannan duk da yahudun da nasara don magana su ta koyi bi abu ayyan da bakunan su yahuda sun kace uzairu dan Allah at-taura ta bace an ka rasa wanda take wuri ne babu kwafi ko guda ya kone an ka taho wajen malam uzairu sai yace a ah, a kawo takarda da alƙalami an ka kawo sai ya rubuta ta kama wadda take ko alihun bai kuskure ba suka ce to wallahi ba mai haka in ba Allah shi ke nan sun tafi ya zama Allah wannan abin da ya har da te mai kyau ce kun ga kama abin nan kama wajen hadda ƙur'ani a tawo ga gardi ba gardi kamar dai munan misali a kun ga gardi yana da abin nan hanyoyin da suka bi wajen harda ba irin wanda aka bi islamiyya na ba shi yasa kuwa ganin wanda duk ya hardace wani sai ya shekara goma bai karanta qur'ani ba amma bai iya mancewa da harafi ko guda ya ma gaya maka qur'ani harafi iri kaza guda na cikin guda iri kashi kaza ne hamsin na ɗari na duka cikin qur'ani kuma in ka bincika ka iske haka na to wannan har da irin har da mai kyau ita ta uzairu yayi sai yace a kawo takarda da alƙalami aka kawo sai rubuta a saura, sai suka ce wallahi Allah ɗaya ka wanga don haka wanga Allah na ko kuma ɗan Allah wa nasara su ko nasara da Isa yayi magana yana jariri sun ce wallahi wanga Allah na ya ya ya, ya, ya aiko ɗanai domin mutane su haɗu da shi sai suka ce ɗan Allah ne saboda ya yi magana a lokacin da ba a saba gani yara suna magana irin wannan lokaci ba yaro yana jariri a haifar ya yi magana yana jariri uwa ce ta yi kuka ya ce yan na bari kuka ikaza ikaza ikaza shi na ɗan jariri ko wanke shi ba yi ba sai suka ce babu mai yin haka sai ɗan Allah ɗan ne to su waɗanda ba musulmi ba idan sun kaga abin mamaki ga mutumin kirki sai su mai sai abin bauta shi yasa kuka ganin suna bautar kabari duk wanda yayi abin sha'awa yayi abin kwarai shi abin kwarai kowa na so ne yi ne adda waya to da sun ga mutum na abin kwarai su ba sai abin kwarai jiran dai suka yi mutu ta wuri ne su samu abin kwarai nan da ya samu su ta wabi na to sai su ce waliyi kazana annabi kazana a abin nan da sauran ire-iren da suka faɗa Allah ya ce to zalika qauluhum bi afwahin wannan magana su ce kawai da bakunan su la da lahum alayhi ba su da majingina ga wannan magana bal yudahuna biha in maqsura ha hamzatun madmuma wato yudahuna ga abin nan wata qira'a ba'da hawawun ƙuri'a a to ke kenan wannan una amma abin na mahamuzun nan sannan wa ƙuri'a una bidan milha'i biduna hamzin ba tare da hamza ba una da una da yudahuna ma'anarsa yi sha na bihi kawalar lalina kafa magana su ta yi magana ta yi daidai ta yi kama da maganar kahirai can harko kahiran na mina mushriki na cikin mushrikai ne na qalu wayannan da suka ce innal mala'ikata banatullahi lalle mala'iku ɗayan Allah kun ga da wayanda sun ka ce Isa ɗan Allah ne, da wayanda sun ka ce Uzairu ɗan Allah ne, da wayanda suka ce mala'iku ɗayan Allah na fashtar kufir kuhuri duk sun yi tarayya ga kafirci jingira ma Allah ɗaya wato kafirci ne Allah laisa ka mitilihi shekwa Allah bai bar su haka nan bai ce qatalahumullahu Allah ya ɗebe musu albarka ai la'anahumullahu Allah ya la'ane su anna yufakun da kaka ake karkatar da su ai surafuna anil haqqi ana karkatar da su ga gaskiya ma qiyamul dalili duk daga dalili ya tsayu yace Allah ya la'ane su saboda wannan mataki da suka dauka اتخذوا احبارهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون wato Allah ya ce a ahbarahum su yahudawa sun rike ahbarahum manyan malaman su ulama abu ai al-yahudu wato ulama al-yahudu a habar? to sun rike malaman su wa ruhbanahu su ko masu ibadan nasara su malaman su ubadun nasara masu ibada to sun rike su arbaban min dunillahi abubuwan bauta kuma bayan Allah wato sun bar bauta Allah sun dawo ga bautan malamansu kun ga duk dori yadda abubuwa suke can dori Allah faɗa haka da mutane don girmamawa da suka wa malamansu ta yi yawa yanzu ko waɗanda aka yi da su walakanta da suka wa malamansu ta yi yawa yanzu walakanta malamai aka yi can da ku girmama su aka yi girmama wanda ya yi yawa yanzu ko walakanta su aka yi wanda walakantawa ya yi yawa ya zama ma ne wayo yadda almajirai kare na malamansu saboda haka kun ga ba a san wanda za a zama gaba ba domin in baka girmama na gaban ka na baya bai girmama ka lokacin da almajirai yanzu ba su girmama malaman su, to nan gaba akwai matsala don dukkan su almajiransu ba za su girmama su ba kuma ma abinda sun kai ma malaman su nasu almajirai sai su yi musu ƙari sai su yi musu ƙari to alamomi ne na hitina nan gaba alama ta ta hitina nan gaba ko yanzu misali kuna jin malamai da yawa suna haɗu, ya raba su da ladabi ya raba su da kaza mai yawa wanda kaka je yana ɗan ba su da ladabi ba a yi mai ladabi bai da ladabi bai da ladabi kuma sai ya kai a mai ladabi shi bai da ladabi kuma sun ya kai ami ladabi don duk wanda bai ba na gaba na girma ya haiko kowa sannan ba ya yi ba shi girma to ko gobe wanda duk bai Allah ana bi ne ko kaga wani ya tuba can ya yi mai shiri in ka ga mutum guda sai ka ga mutum goma har da ba tare suke da shi ba har da waɗanda ba musulmi ba sai sun kare shi in dai ya bi Allah saboda haka a ce da aka yi babu ladabi gaskiya na babu shi amma kwabbi Allah Allah na sa abi shi kwabbi Allah Allah na sa abi shi saboda haka matasa ku zan masu mutuntawa ga kanku ku mutunta addininku wanda duk an gaban ku ku bashi girma ne don na bayan ku ya ba ku ku girma idan ka ce ba ka ba wani girma ne wanda Allah ya ce ka ba to kai ku wanda ka son ya baka girma bai baka shi ya yasa kuwa ganin abubuwa ga sunan a cikin mutane musamman tsakanin malamai da almajirai abubuwa ga sunan ana ta yi idan ka kau da kai ga kowa kan rungumi Allah da addini ne da kyau sai ya rungo mutane ya sa su yadda da kai ko ba su kaunar ka sai ga ji ana sai ana ta kare ka baka sani ba saboda ka bi shi bai bari a walakanta

ya cewa akwai Allah cikin mai to Allah ya ce wa ma umiru fi tawrati wal injili cikin at-taura da injila ba ba su umanni ba illa li yabudu ilahan wahida sai dai su bauta abin bauta guda la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhana sarki ya tabbata ga Allah abudun na ban mamaki sai Allah ya ce subhana sarki ya tabbata ga Allah ai tanzihan lahu sarki ya tabbata ga gare shi amma ya shirkuna daga abin da suke jingira mai min nisbatul wa min nisbatihi min nisbatul walad ilayhi na jingina da gare shi aw tarka sarqatul tahlil wa tahrim ko abin nan dokewa ikon halittawa da haramtawa su bar shi su doke ga hannun Allah su bar shi fiye da gairi ga hannun wani wanda ba Allah ba mina kalaiki na abubuwan abin nan halitta su ci su ma wannan suna iya halittawa suna iya haramtawa wannan ba daidai na babu mai halittawa ba mai haramtawa in ba Allah ba ko wata doka ta ce ma ka sha kayan maye ko ka sha kashi babu komi to shari'a Allah ba ta yarda ba ko wata doka ta ce maka hakan to shari'a Allah ba ta yarda ba ko alƙali na yi maka hukunci yace ya halitta ka yi umfani da kayan maye to hukunci ne bai tabbatar da haƙiƙa na al'amari zahiri ya tabbatar amma haƙiƙa na al'amari Allah ka halitta shi karanta bai halitta ba suma yanar kufara sannan lalle kahirai na mushirki al'arabi wal yahudi na mushirkan larabawa da yahuda wanda tsara da nasara waga irin da wannan su muhawalatuhum wahida kokarin su gudana hiya al-qada ala dinil islam da yahudawa da nasara da sauran kahiran duniya ƙoƙarin su guda yadda za su rusa addinin musulunci shi ɗaya ne ƙoƙarin su hiya qada'a hiya qada'u wa islam shine su halaka addinin musulunci illa annahu la yumkinuhum dhalika bil amal sai dai wannan bayyawa gare su da aiki saboda haka sun kadawo da bakuna suna wa musulunci ƙarya suna ma musulmi kazahi suna masu kulle kullen sheri Allah ya ce yuriduna an yudhu nura yuriduna an yudhu nura Allah bi afwahihim wa aballah wa aballah illa an yutimma nurahu wa law kariha Allah ya ce fa yuriduna su kahire suna so an yi rufe wani lahi su kashe hasken addinin Allah wato shar'ahu shari'a kai ita kahirai ka son su rusa su hana shari'a addinin musulunci abinda suka so kenan su su koyaushe wa barahi na huda da dalilai ne da afawahin da bakuna sai su ta maganganun suna suka da akawalihin da manganun su fi cikin wannan suna ta maganganun suna suka amma duka aikin banza suka yi wa ya Allah ya yarda illa an yi yutimma nura sai in ya cika haske addini ne ko suna so ko ba su so da ƙanni ne zai rinja da addini ne walau kare hal kafiruna zalika ko kahire sun kyama wannan ko kahire sun kyama wannan shi yasa kun ga annabi ya zanna lokaci mai tsawo har da sallah ba a bari yayi gahili sai ya sai da sun ka koma daji wato gona abi ɗalib sun ka koma daji suka zanna har da sallah da boye suka ta? har da sallah da goyi suka yi ba a kiran sallah amma duk ya hana addini ya ci gaba addinin ba sai da ya rinjaye ba ai sai da addini ya rinjaye gidan da suka zanna suna shawara ai mai shi musulunta ya ce ya ba da gidan kuma ya ba da wasu makudan kuɗi kamar dai wada muka karanta da ko almusira ya ce ya taimaka wa addini da gidan da kuma kuɗin da ya taimaka da su saboda haka in dai addini na ba matsala abba a samu ba ana samun matsala amma kada ka ji tsoro in dai addinin Allah na Allah na nan kuma babu wanda ya babu wanda ya kani ne kuma babu abin da ka kasancewa wala ya kuni illa ma yuri babu abin da zai kasance sai abin da Allah ka saboda haka ka kyautace imaninka ka yi ibada kawai da ya kamata in ma ka mutu da addini a wannan wannan a ƙarƙashin addini wannan ya rasu ah, abin na hamza karkashi ne umar ɗan kaɗa biyar rasu karkashi ne ali bin abi talib biyar rasu karkashi ne usman bin affan biyar rasu bai da yawa duk aka wannan sun karasu ko ma ka mutu ka ka addini ba kai daina ba in Allah na son ka to sai ya sabbaba ma hanya mai sauki wanda zaka mutu da ita zan ya baka babban abu saboda haka ba wai abin da wani abu na ba idan ka rike addinin ka wani abu ya same ka duk abin da ya same ka addini na kar ka ja baya ka ci gaba da addinin ka da kyau Allah yana sani mutuwa ta da wanda ya kashe ka ko kashe ka mutum ya ko shi kashe shi za a yi ba wani abin kamana, don mutum ya kashe musulmi ko shi kashe shi za a yi wanda ya kashe musulmi haka nan Allah zai kashe shi duk waɗanda sun kai kashin musulmin duk ina suke wani na kuka kun ka sani cikin tarihi wanda ya yi kashe-kashe wanda yana na yanzu auna ko majalisa ce zai yin zaune ya fara aiki da safe an kashe musulmi goma sha hudu ya kazanna suna ɗaukar rai sannan ya yi dariya sai ya hau kujera sai ya fara aiki babu ranar da zai zanna ofis ba a kashe musulmi goma sha hudu ba musulmin sun ƙari shiwa hina ina yana kallo musulmi sun ka shiga ruwa sun ka ƙetare ya shigo sun karbace shi to addini kenan hankuri dai addini ka so ku rike addinin ku da kyau matasa ku ta da shi wanda duk kaga ya walakanta addini ne an bai rike da kyau ku rike addini ne da kyau bai walakanta inna allaha ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun in kana so Allah ya taimake ka ka zama cikin masu takawa ka zama mai kyautu ce ba da ka boye da bayani ba wai sai cikin mutane boye da bayani ka kyautu ce ibadarka ka ji tsoron Allah gurgudun wanda kaka iyawa ka kauce ma abin da bai so kai abin da ya kaso gurgudun iyawarka to yana tare da kai ba zai hana maka abinci ba in ka bai baka abinci ba jarabawa ce ba kai ɗaya na ba wayanda sun kahika wasu sun taba zama ba su ci abinci ba wata uku aisha ta ce annabi gidan annabi ba aka kunya ba wata uku aisha ta faɗi da hishamu ya tambaye ta dan gidan yar uwarta a sama'u yayi mata tambaya cewa kaka kuka wata uku ba ku ci abinci ba ba a dawa ba hasa wuta gidan gidan annabi ba to mi kuka ci ta ce ruwa muka sha mun samu da binu mu sha da sun ka yi hankuri ba sai aisha a kawo zinari buhu guda na zinari da la'asar kamin magariba ta yi sadaka da shi wadata ta samu ko ba ta samu ba to ina talaucin doni kabe Allah ka gani mai gidan ma da ya zanna haka nan cikin wahala ba ku je Allah ya ce mai wa wajadaka ailan ba a ya same ka dori matalauci kake sai wadata ka yanzu ko gugu goyi hankuri inda ku bi shi da talauci na wadata an kai daga talauci na cikin wadata an kai amma sai kun yi hankuri ku yi hankuri ku yi ibada ku da kyau matasa ku bar wasa da ibada ku bar wasa da ibada ku rike ibada bai walakanta هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهروا على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله محمدا الله شيني يأيكم زوني محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى الشريعة ودين الحق دا دين الجسيا الذي فيه تعظيم الله وهذا وانا وانا الدين شكيني الله كدي أكا جرم هوا جرم هوا سعبادة وثناء عليه ليبوغ الله wala inqiyadu da amri da jayuwa ga umarnin Allah wa nahyi da halwa ga hali ne wa tabarri min kulle ma'budin sawa da kubuta ga bautar duk wani abin bauta wanda ba shi ba to ya aiko manzo da wannan ka'ida da hira ala din kulli don ya rinjayar da addini na akan sauran addinai ai da ya uliyahu ya ɗaukaka addini na ala dini kulli akan duka addinai ai jami'il adyan al mukhalafati lahu duk addinan da sun ka saba musulunci Allah ya aiko musulunci zai yi rinjaye su ku diba ku gani kayarai komi in kuka diba babba na duniya su addashi. amma babu ni'imar da sun ka samu sun kasa samun kwanciyar hankali su ci abinci musulmi ɗaya suka kallo don addini ce ya yi tsari shi ɗaya suka kallo ko ina tunanin suka ya za su yi da musulunci duniya ta zama ta su, kuma za ta zama wahala ta Allah ya ana musu ba ta kare walau karihal na zalika ko da mushrikai ba su haka haka za a yi Allah zai rinja da addini illa dai ku yi hankuri da duk wata jaraba da kun ka gani ka kumance da Allah yana sanar da wanda ya bi shi inna Allah ma'al ladina taqaw wal hum muslimun wa hadha akhir ayati min awwal sura wannan shine karshen ayoyi daga farkon sura allati amara amara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama aliyan bit ta'dil wadda manzo ya umarci Ali bitta ne bai haye ta nawa da ita su musulmin hajji wajen taron aikin hajji cewa kada kowa ya koma dawafin tsirara kada mushriki ya koma zuwa aikin hajji wa min husnin maqada fihi ma atamma bihi kalamu huna cikin abinda makakan magana wanda ta yi kyau wanda ya cika magana ga yace zai girmama addini ne zai rinja da shi ko mushrikai ba su so da summa shara'a fi bayanin halin ahbari war ruhban sannan ya shiga cikin bayanin halayen miyagun malamai fi igewa ihin wajen batar da mabiyansu wajen batar wasu li'arzalihim wato na ƙasƙantattunsu wato mabiyansu asara bayani su halin ataba gurbin bayanin halayen mabiyansu ya ambaci halayen mabiya kamo da kun kaji ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah kun ga laihin mabiya na ya wacce can to yanzu laihin wa'anda aka bi zai wacce ah, eh, eh, abin nan onaho da sun karki ah, abin nan malaman su sune masu da'a fil awamiri wajen umarni wannan wahi da hani wattiba'ihim lahum da bin su fima ya tuna wa mayar da runa ga abin da suke da wanda suka bari to yanzu ya dawo ga maganar su malaman wa qala ya ayyuhal ladina amanu inna katiran min ahbab ya ayyuhal ladina amanu inna katiran min al-ahbar war-ruhban إن كثيرا من العباد والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يا أيها الذين آمنوا يا يا الله وإن سنك إيمان مؤمنيك ووثني إن كثيرا من الأحبار والرهبان للي da مالما يهودا ودنسارا la yakuluna amwalan nas suna ansa dukiyar mutane suna ci bil da ƙarya su miyagun malamai dama da ƙarya suke rayuwa cikin mabiyansu miyagun malamai kuma duka miyagun malamai wa ba sai na yahudu da nasara ba duka da zalunci suka rayuwa cikin jama'a kan rasha kamar karɓar rashawa fil hukumi ka hukunci wal musamaha da yin mai fil ahkami ga hukunce hukunce su yi ta hanyoyin dai yaudara bil batili da banna suka ce dukiya a shirya wagga ƙarya nan a samu abinci nan a shirya wagga a samu abinci nan a shirya waccan a samu abinci can wato wai su dunan nasa an sabilillah kuma suna danne mutane daga hanya daga hanya ne wato addinin Allah bi tahrifil ayati suna karkatar da ayoyi addala ala na'ati nabi wanda ka nuni ga sifar annabi Wayar wa yadkuruna bi ha wujuhan fasidatan suna ambato ga tawilin ta huskoki batattu ba ila batattun huskoki don su bata abinda a cikin littafin su wayo harifuna ha suna karkatar da ma'anonin sifar annabi dalaban liriya don da shugabanci wa akadar amwali don neman su an su dukiyar mutane wa man inna don hana mutane an imani bi ga imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga al'adun miyagun malamai kenan saboda son shugabancin su a duwa da ka ga gaskiya ba su bari ka bita in kana so ka tafi tare da su kun ga irin ga hanyoyi suna nan suna shigowa cikin mutane ku lura ka ku bari ku kada kanku cikin haɗin in gaskiya ta tabbata gaskiya ce a kalmatul haqqi dalatul mu'mini aina ma wajadaha akazaha kalmar gaskiya kayan musulmi na da ya fashi kalmar gaskiya kayan musulmi na da sun faci in ya samu kaya ne da sun kabace to dauko abi ne zai yi ko ina ya same su dauko abi ne zai yi saboda haka kayan abin nan kayan musulmi da sun kaba ce ko ina ya ga abin ya kowa zai to haka nan gaskiya take gaskiya abubuwan da muka gari yanzu sai ka ga abu da gaskiya sai ka ji mutane dan gaskiya na amma ba dan kungiyar mana faɗi ta to kuyi hatara hanyar yahuda ta da awa in ba ya tara Kuyi hatara in gaskiya ta bayyana karɓi dukka wuce ki duk inda ka gani ta kayan kana da ya ɓace duk inda ka gani kana tsaya tambaye wani ba doka da ka kauce ba da Allah ya taimake mu wallazina yakanzuna zahaba wayanda suke tara dinari wal fidda da azurfa wala yantiquna ha fi sabilillah ba su ciyar da ita saboda Allah wato suna tara dukiya amma ba su hidda haƙƙin Allah ci ai la yu'aduna mina haqqahu ba su ba da haƙƙin dukiyar mina zakati na zakka wayanda ka tara dukiya ba su ba da zakka wa bashirhum bi azabin alim kai musu bishara da azaba mai dadi kun ga da yawa yanzu masu kuɗi da yawa sai mugun malami ya gibance su shi ka iza sai ce ai su yi sana'a su ta halitta ai sana'a ce amma kuma don yaudara sai sai ce mata ai irin sana'a su ba ta da zakka sai dai a diba a yi sadaka shi ina nihi a bahi shi dai mayaudari sai a bashi shi ne ba ta da zakka don zakka Allah ya faɗa wanda za a ba sai ce ba ta da zakka to yanzu da ba ta da zakka wa a gare ka mala a gare ka ku ga hanyoyin yaudara ke shi yace maka sana'a ga ta halitta kuma ka ce ka samu kuɗi kuma yace ba ta halitta kuma a bada zakka wace irin karya ta wace irin yaudara ce to ku yi hatara da miyagun malam wa abin nan huwa bashirhum bi azabin alimin yawma yahuma alaiha fi nar jahannam يوم يغلى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون su masu tara dukiya ba su yadda zakka Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alimin kai musu bishara da azaba mai radadi yaushe yau mai huma alaiha ranar da za a kone su akan dukiyar nan fi na jahannama cikin wata jahannama wato kuwa bi ay lalat da ita wato a jibahu jibahun suna su da ita wajinubuwan da gehen su na dama da na hauni wa zuhuruwan da bayan su ta ujuru ta'uzuruduha a buɗa mata jikinsu ta yi faɗi hatta su da alaiha kunu zahon kulla a za musu dukiyarsu su bi duka duk wanda adda dukiya bai da zakatu gwargwadon yawan kuɗin na haka za a yi shi ƙatu ranar lahira duk a jera mai kuɗin na a mai shi su eh, na rubuta sai a ɗora mai gabai ne ko ina ya motsa kuna ya kaji sai in ya ji zahiyar nemi ceto wai qalu lawa sai a ce musu hada ma kuntum ma tanassu li anfusikum wannan dukiyar da kun ka tara ce don uhanin ka wa duku ma kuntum takanizuna ku dandane azabar abinda kuka kasance kuna tara ai jaza'a abin nan da kun ka tara ku dandane kayan ku ba kayan wani na an ka baka ba abin nan da ka tara saboda haka duk wanda ya sai yana da dukiya ta zakka ya hidda zakka kwasan yana da dukiya ta zakka ya hidda zakka yadda zakka wajibi na ga musulmi dukiyar musulmi ko ina ya samu ta inda shi an da yake tana da zakka in shekara sai kuma ta cika nisabi ko ina ya samu ta tana da zakka in dai dukiyar musulmi ta kuma shekara ta cika kuma dukiyar ta kai nisabi to tana da zakka summa zakara ma ta wa tashabuha sannan ya ambaci abin da ke aukar da yin kama da juna baina ahli kitabi wa al-arab tsakanin ahli kitabi da mushrikan larabawa min al ahkam na gaggarwa ya hukunce hukunce Allah Litu fi hawa a wandon ta yi muwafaka da sauran shi mugun malami inda duk yake haka ne yake za ka ga yadda miyagun malamai ka tawili su halitta abinda Allah ya haramta shi mugun tawili su halitta abinda Allah ya haramta to duk inda miyagun malamai suke haka nan su ba wai malamai yahudu wannan tsara duk inda miyagun suke haka nan su eh, su jibi abin da an haram su ce muku halar na don ku sallame su kuma tsakani da Allah sun san ba halar na ba sai dai da kun ka gane sai su ce to ai ganin mun kai in mun ka ce muku kakku yi ba ku bari tun da yanzu ka gane ba shi ya ganar da kai ba to sai shi ma ta don dai kaka ce muguna kuma muguna Allah ya ce inna iddata shuhuri inna iddata shuhuri inda Allah suna ashara karan bi kitabin Allah الله اثنا عشر زارا بكتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا بين أنفسكم وقاتلوا المشركين كافرين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله معهم المتقين ta shuhu lalle kidan watanni al-mu'tad biha wanda aka kidan yawa da ita lissa na shekara to kidan shekaru wanda aka kina yawa ga shekara inda Allah wajen Allah isna ashar shaharan wata goma sha biyu na shekara guda kiya shine daga al-muharram sai safar daga safar sai rabiul awwal daga rabiul awwal sai rabiul akhir daga rabiul akhir sai jumada ula daga jumadal ula sai jumadal akhir daga jumadal akhira sai rajab daga rajab sai sha'aban daga sha'abana sai ramadan daga ramadana sai shawwal daga shawwal sai zulqa'da daga zulqa'da sai zulhajj wata goma sha wata goma sha biyu sun fita kulluha madkura wani a ambatai muzakkar illa jumada shi wala yada wala yudahu ilayhi abinda ilaiha wala ya dafa ilaiha a shahar illa shaharar rabia wa shaharar ramadan su ɗaya aka wa idafa a shaharar ramadan shaharu arabi su ɗaya an da idafa wa ayyamuha salasu mai ake wa arba wa wa arba wa kamsu wa wato kwanukan shekara gaba ɗaya e kwanuka ɗari uku da kwanuka hamsin da biyar kwanuka ɗari uku da hamsuna a abin nan hamsin wa hamsuna au arba'un wa hamsun arba'atun wa hamsun ma kwanuka ɗari uku da hamsin da hudu ko da hamsin da biyar su ne kwanukan shekara duk shekara ta yi waɗanga an ɗebe su daga cikin kwanukan mutum shi yasa kun ka ga muna muka yi azumi zai ƙare amma kwanukan mana na rayuwar na ta ƙarewa murna muka yi azumin ramadana ya yi kusa ƙarewa mu huta da shi amma kuma kwanukan rayuwar mu na ta ƙarewa ku yi ƙoƙari ku gabatar da ayyukan ƙwarai cikin watan ramadana ku yi ta ayyuka na ƙwarai a yi ta sallah a yi ta zikiri a yi ta karatun ƙur'ani a yi ta addu'a a yi ta abin nan sadaka a yi ta ladabi da biyayya ga uwaye a yi ta girmama uwaye a ba walakanta su kwanuka ne waɗanda ibada aka bukata cikin su inna iddata shuhurul da biha da sana lalle shekarun da aka kina yawa da su ga shekara inda Allah wa Allah isna ashara wato wata goma sha biyu ne Min ha arba'atun abin nan fi kitabillah cikin littafin Allah ayi fil lawhil mahfuz cikin lawhil mahfuz tun yau ma khalaqa samawati wal da Allah ya halitta sama bakwai da ƙasa haka lissafi yake minha arba'atun hurumin cikin watannin da akwai hurumi guda hudu maharramatun wayanda an ka haramta yaki cikin su su guda hudu hiya zulqa'ada ita ce watan zulqa'ada ba a yaƙi cikin watan zulqa'ada ce wa zulhijja da watan zulhijja wani muharram da muharram wa rajab da watan rajab duk ba a yaƙi cikin su zalika ai taharima haramta yaƙi cikin waɗanga watanni addinin qayyim shine addini madaidaici al-mustaqim wato addini madaidaici almustaqim wato wanda an madaidaici wala tazlimu fihinna anfusakum kakku zalunci kakku zalunci kawunan ku cikin wanda watanni na harami bil ma'ati kakku dora aikata sabo cikin su kowane wata ba a son sabo amma laifi ya yi girma cikin waɗanda watanni fa inna hadiha adam zaran cikin waɗanda watanni wato sabo ya yi girma wakila kuma an ce fil ashuri kulle duk cikin watanni ka ku zalunci kawunan wa min jumlati ma'asi cikin jumlar sabo tarkul jihadi fiya bari yin jihadi cikin waɗanda watanni to sako na wa ida'ul fursa don rashin yin jihadi cikin waɗanda watanni ba da wata dama ce lil'adai ga makiya allazina yubaddiluna hurmatiha bi ta'khir wa inda ka canza haramcin watan sai su ɗauki daga wanga wata da an ka ce haram na sai su yaƙi ciki ne su samu wani wata su ce bari mu wanga wata ba mu da aiki bari mu bashi ba mu yaƙi ciki ne madadin wancan mun yi ranko a wannan wahuwan na fi ushi aka ce ma jinkiri ila shahara gaira shaharin gaira zuwa ga wani wata wanda ba ita ba kawai ƙatilu na ku biya sai su yaƙe ku ciki kuna gani to kafu yadda, in sun ka yaƙe ku ku yaƙe su ciki wa antum ghayru musta'idin su yake ku ba tare da kun shirya da ta yin huskanta su ba dan haka wa qatil mushrikin kafatan ku yake mushrikai baki daya kafatan halu ai jami'an cikin dukkan watanni fi kulli shuhuri cikin dukkan watanni kama yuqatiluna kun kafatan kamar wanda suka kafu da baɗi kowane wata suna kafu kuma ku yaƙe su kowane wata sun ka yaƙe ku kuma ku yaƙe su cikin kowane wata wa wa'annan anna allaha ma'al na bil auni wan ku sani Allah yana tare da masu takawa da taimako ne da nasara ce inna allaha inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina Hakika Allah na tare da wanda sun kai takawa sun ka kyauta shi wa bil hadisi sahih cikin hadisi sahihi Allah akhrajahu al-bukhari fi sahihi wanda bukhari ya fi so a cikin littafi ne bil hadisi al-qudsi cikin hadisul qudsi min hadisi abi huraira cikin hadisi abi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Allah ya ce qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya ce ana inda zanna abdi ni ina inda bawa naka da tsona kullum ku yi ma Allah zato mai kyau kullum kakku yadda ku ce yau an gama da ni yau an gama da ni ba a gama da kai ba Allah na nan ci ina nan daram ko ka ji tsoroci ina nan daren ka dogara ga Allah eh Allah na inda ka tabbato ne wa ana ma'ahu idza zakarani duk sadda ya ambace ni wato ya tuna da ni ina tare da shi to kullum ka zama mai zikirin Allah ko yace rana don Allah ya zama tare da kai kuma ka yi ma Allah zato mai kyau ko ka ga ba ka da ko ɗari da za ka sai abinci wanda za ka yi buɗe wake mai zato mai kyau abin nan da ka saba sai ka tambaya ana samun kayan nan wurin nan baka da ko ciki eh to a aje min gani nan ta a aje min gani nan ta yi ni Allah ya so in dai ka mai da to mai ko da kai da kudin ka aljihu za ka ga ka dawo kana cewa yau kan kullum ina cewa aje min abu kaza na naira kaza a faɗa mai yau kashe aje ban da kuɗi kaka ce haka

jalal wal ikram ya hayy ya qayyum muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka busar da tsoro ya Allah ka busar da hirgita ya Allah ka busar da hikima ya Allah ka busar da tashin hankali birni da ƙauye gari da daji Allah ka busar da suwa Allah ka zaunar da birane da ƙauyuka da daji Allah ka zaunar da mulahiya Allah ka zaunar da mulahiya Allah ka tosaya mana ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta matayen matayenmu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta ma ɗiya da zuriya Waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ka shirya mana su ka sa musu albarka Allah ka haɗa kansu ka sa son juna tsakanin Allah ka ɗebe ƙashin juna tsakanin su Allah ka ɗebe takaicin juna tsakanin su Allah ka ɗebe hasadar juna tsakanin su Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka rika mana su Allah ka haƙi mana su Allah ka tsare mana su da mu da su Allah ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittu Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ko mutum ko aljani ko wata halitta duk wanda ka san mana wati shiri gare mu Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su duk shirin da suka dauko Allah ka halaka su da shi duk mugun manowar da sun ka da ita Allah ka shi ta gare su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin saboda albarka sunayenka ka tusaya mana Allah ka taimake mu kan mu kulla ma kowa shi kuma kada mai niyyar kullawa masu kulla mana da masu niyyar kullawa Allah kai mana maganin su ya Allah kwabba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah kwabba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah kwabba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah ku hirgita ma Allah ka hirgita ya Allah ku hirgita ma Allah ka hirgita do wanda adda niyyar su walakanta ma Allah ka walakanta Allah ku gina mana rami don mu ba ta'ala ka kada su ciki saboda albarkar sunayenka ka ya mana Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai baki da Allah ka walakanta kafirci da kahirai baki da Allah ka tarwatsa shirka da mushrikai baki da Allah ka taimaki bayinka masu tauhidi mu ga Allah ka sa mu cikin bayinka masu tauhidi Najeriya ko Allah ka zaunar da ita lahiya Allah ka kare muka kare kasar mu Najeriya Najeriya Allah ka kare ta sharrin na ciki da na Allah ka kare Najeriya daga sharrin wanda an ka sani da wanda ba a sani ba saka Allah ka kare Najeriya daga sharrin kowa Allah ka shirya shugabannin ta ka aza su ga hanya ka kare arewa ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka shirya shugabannin ta ka aza su ga hanya Allah ka kare mu ka kare jihar mu Allah ka kare mu ka kare jihar mu ka kara mu jihar mu lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da nutsuwa da ci gaba mai kowani Allah ka shirya maka shirya mahukuntan mu Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai Allah ka kare maka kare garin nan namu da kauyuka ya Allah ka kare maka kare garin nan namu da kauyuka ya Allah ka kare maka kare garin nan namu da kauyuka ko mutane ko aljanu ko wata halitta duk wanda ya nemi da shiri kai mana maganin Allah kai mana maganin Allah kai mana maganin maganin Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana ka karfafa mu ka girmama mu da albarka sunayenka da ka madaukaka Allah ka tausaya mana wannan shiya ta ni'ima Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya matasan mu dukansu Allah ka shirya su ka shirya matasa ka shirya dattijawa ka shirya tsohahi ka shirya maza ka shirya mata marasa lahiya ka ba su lahiya Allah marasa lahiya ka ba su lahiya wayanda aka bi bashi ka ba su abin biya Allah ka ya mana ka taimaka mana ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka aljanna ko ka ba mu firdausul ara, ka kare mu daga azabobin wutarka ni da uwaye da tsaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya ka Allah ka tosaya mana Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa bi yadika al kullu wa ilayka yarji'u al amru kullu nas'aluka min al khayri kulli wa na'udhu bika min al sharri kulli Allahumma ghafir lana